Sashen Hausa na Studio kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin 26 ga watan Fabrairu na 2024. a cikin shirin za ku cewa kungiyar kasashen yammacin afirka sai da yawo ranar asabar 24 ga watan fabriye ta ɗage wani bangare na takunkuman da ta kakabawa nijar biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan juye muna tare da ra'ayoyin wasu 'yan ƙasa hakar ma'adinan ƙarƙashin ƙasa a agadez na yin barazana ga muhalli in shi masanin ilimin albarkatun ruwa rahoton musamman na wannan litinin zai yi bayani akan ma'anar ɗaukar nauyin aikata laifi a cikin kundin shari'a na farar hula. sai da yawa kungiyar kasashen yammacin afirka a wannan asabar 24 ga watan fabrairu ta ɗage takunkuman da ta kakaba wa nijar a washe garin juyin mulkin ranar 26 ga watan juye na 2023 a gaya wannan matakin ɗage takunkuman da ya haɗa da buɗe iyakokin kan tudu al'umma na da mabambantar ra'ayoyi dangane da shi ga hirar wasu da fadal alu An buɗe ko suna so ko ba sa so bayan watanni bakwai ana kulle mana ita ba magani ba hutar lantarki an katse muna komai mun rayu idan mun shure watanni bakwai kenan za mu iya kawai shi kenan mutane su zauna hakan nan gaskiya bai yi ba wallahi in aka ɗaga takunkumin nan aka buɗe iyakokin akan zai kawo ma garin ci gaba sosai saboda rashin shige da fice ma na jama'a ya yi tsauri a da mutane suna ta wahala ga sai an ƙetare ruwa mutane su zauna waje daya a zauna lahiya kamar da shine yake Matsaloli ne tsakanin ƙasashe. A gani na idan aka buɗe zai fi gyara mu. Musamman idan ana son hulɗa mai kyau ta kullu tsakanin al'ummomin guda biyu. Ba wata matsala kawai. To a sakamakon rufe iyakoki biyu bayan matakin yawo masu sufurin albasa na daga Nijar zuwa Najeriya sun ci karo da matsaloli. wani hali yake ciki a iyakar kwanni da najeriya yanzu haka inda aka ɗage hukunce-hukuncen asuman musa arzika ya tattauna da wasu daga cikinsu fatan mu dai allah ta bata da alheri Allah shi kawo mana kwanciyar hankali cikin kasashen mu duka sai dai mun ga abin da hali ya bada tunda yanzu dai zo mu ta harko ta yanzu. ba mu wuce ba bale mu ga abin da ake ciki sai dai mun ga mun bi duk abin da ake ciki insha Allah mu yi bayani mun ga an bude za mu haɗa mutane an bude Allah ya sa a bude da kowa ya samu sassakacin ciki al'amarin shi mu dai muna fata Allah ya sa komai ya gyaru cikin tsarin ga saboda mu samu mu makanka mu ta zan zanta da dan sauki gare mu mun ji an ce dai an buɗe amma dai har yanzu dai ba mu ga alamun kamar ana nan gabi bisa ga hanyoyin ba sai dai a dai kewaye shi shine ma muna fata Allah ya sa dai abin a yi shi cikin tsari kuma komi shi daidai da ake fata shi Allah shi kawo lokacin da za a zan kowa da kowa ya ci gaba da harkoki ne wadda an ka saba jihar agadez wani babban yanki ne inda ake gudanar da ayyuka daban-daban masu alaka da karfen uranium da kuma wasu ayyuka da suka dangance shi musamman haƙar zinari waɗannan ayyuka wata babbar barazana ce ga albarkatun muhalli da na ƙarƙashin ƙasa haka ilyas alasan malamin makaranta a fannin ruwa a jami'ar agadas ya bayyana a shi da anise karim Duka waɗannan ayyukan ba sa yiwuwa sai da ruwa, in ma gyaran uranium ne ko gyaran zinariya, wato ana amfani da ruwa sosai a cikin irin waɗannan ayyukan. In ma a cikin aikin ne ko kuma don amfanin ma'aikatan. Ayyukan ma'adinai suna shafar ruwan cikin ƙasa ta hanyoyi guda biyu. Da farko suna shafar ingancin ruwa da kuma yawan ruwa. Idan aka ce sun shafi yawan ruwa, ana nufin ayyukan ma'adinai suna buƙatar ruwa sosai. Shi yasa ruwan cikin ƙasa ta yake saurin ragewa. Fannin ingancin ruwa kuma irin wa'annan ayyukan suna gurɓata ruwan da yake ana amfani da wasu magunguna wajen gyaran zinariya da na uranium. Misali akan uranium ana amfani da nitrat da sulfat akan zinariya kuma ana amfani da plumb wanda yana da haɗari sosai musamman idan yana shiga can cikin ƙasa. Daga jihar Agadez sai jihar Difa, saukowar dabbobi cikin gonaki tun lokaci bai kai ba wani karan yakan zama tushen rigingimu. A gonaki na kan tudu misali ranar sakin gonakin ana tsayar da ita ne a ran 31 ga watan Desambar na kowace shekara. Amma a gonakin noman garake babu ƙayyadaddar rana domin ayyuka suna iya wakana tsawon watanni goma sha biyu na shekara. jibrila kalla sakataren dindindin na kwamitin kula da hilaye a gundumar difa ya yi wa mani musa karin bayani sakiyedi an kiltir irige. Ka'idodin da suka dace a fannin noman rani kamar yadda kundayen suka bayyana ya kamata manomi ya kare gandarin shi. Batun sakin gonakai ya shahi noman damina lokacin da ruwan sama ke sauka. Amma duk da haka irin yanayin da ake ciki a yankin Difa mun yi duba kan jaddawalin noman tattasai wanda ake fara renon irin a watan Mayu a yankunan Tam wajejen giskeru kuma sai wajajen Augusta. Amma al'ummar sun nuna mana cewar bayan girbi uku tattasan na ragewa kenan mu jinkirta a ƙarshen watan maris amma kuma sai muka ce takan iya kasancewa lokaci ne na sakin gonakai amma a ka'idance a fannin noman rani ana sassauya shukoki ne kenan ana iya yin noman tsawon shekara yanzu kuma sai mu sauka a jihar doso an zaɓi rumani musa gani a matsayin sarkin kantin ɗin gaya na 24 a ranar asabar da ta gabata daga cikin masu zaɓe 58 ashirin sun kaɗa kuri'ar amincewa da shi wanda hakan ya ba shi damar yin nasara daga cikin 'yan takara tara sabon sarkin kantin din ya mika wa abokan takararsa hannu da kuma al'umma baki daya inda ya bukace su da su kama a yi aiki tare domin abin kasar da karkarar gaya ruman musa gani ya yi wa fadel alu ƙarin bayani kai Sabu. Ina godiya ga Allah a yau da aka zaɓe ni a matsayin sarkin gaya. Ba yau don kyau ina ne ko kuma kuɗi na ba. A'a Allah ne ya zaɓe ni. Mu tare ne muka yi takara, ni ne Allah ya zaɓa. Ina roƙon jama'a su bani goyon baya. mu gyara garin gaya waɗanda muka yi takara tare da su ina ba su haƙuri ina son mu haɗa kai mu yi aiki tare idan suka ga wani abu da bai da kyau suna iya yi magana tun daga doso mun ɗauki alƙawarin cewa duka wanda Allah ya zaɓa za mu ba shi goyon baya aikin da za mu fara yi ba ni kaɗai ne ba don haka ba zan iya magana a kai ba sai na tara jama'a da suka zaɓe ni sai mu ga yadda za mu fitar da gaya a cikin halin da take. Alhamdulillah, irma di matsalar da ta kwara kaiwa waidul mu koma jihar tawa sallar shekara-shekara ta matsafan gundumar birnin kwanne ta wakana a wannan asabar 24 ga watan Fabriye. sallar ce wadda a yayinta ake hasashen abubuwan da za su faruwa a shekara da ake ciki sannan a mika sakamakon bincike ga hukumomi shebu abdulkarim ɗaya daga cikin shugabannin matsafa ya bayyana abubuwan da suka gano za su faruwa ga ƙasar nijar da kuma 'yan ƙasar ayi rashida da asuman musa arzika binciken da ne na shekarar bana lalle akwai matsaloli rashin lahiya ga jama'a alloba da take mutuwa kan ba mu da maganinta amma na samu hanyar da za'abi na yi takwarkwalo nifsa ƙasa hannun cimma sauƙin abin na harin dai gumbaran maricen lahadi dunkulle akai ba ta da adadi in maraba in ta kai kai sadaka wake shi aka dafa rajjima'a amma wagga sadaka ta shahe kowa ita an makari to jama'a kowa ya zama lahiya talaka kowa da kowa yannan ni koma ɓaya muke na dibi do hanyar da za mu yi a roƙa mu ƙasa kwanci hankali tun busa jiya da yau muke kan shi sai mu komo a jihar doso karamar hukumar karkar dan katsari da ke cikin gundumar dogon doci ta gudanar da bikin al'adu na kan iyaka a ranakun jama'a da asabar da suka gabata maudu'in bikin shine bunƙasa zaman lafiya tsaro da kuma haɗin kan al'umma a yankunan da ke kusa da iyakokin ƙasashe an gabatar da wasanni da dama kamar na al'adu da motsa jiki da suka haɗa da kokowar gargajiya tseren gudu da kuma rawar gargajiya bandu kaka magajin garin dan katsari ya yi wa aliyu bawa ƙarin haske ƙasar tana da ƙabiloli iri-iri da suke zama wuri guda kenan ƙabiloli ne ana son su shi daɗin zama su yi tare tun da tun dama ana zaman tare kuma ana aramin shuna kenan abin ya ci gaba me ya kamata a yi al'adodinmu da muka san na dana suna ya kamata mu warwado mu ƙara zumunci mu tunda mu muna son mu warwado da su in Allah da dan al'umma su ji daɗin zama juna tunda duk inda an ka game an kai wasa kowane na ga wasa wani kisa ka iski wani shi na rawa wata kabila kana ganin sai ga kana buzu na rawa goge ya hanga sai ga bare na rawa tandi ko bugube na rawa tandi kaga abin yana da umhani don shi na muke son mu ci gaba da shi in Allah ya da shekara duk muna organize wannan wani babban gurin mu mu samu haɗin kai al'umma mu a samu kwanciyar hankali a cikin kominin mu a cikin department a cikin gaba shi ne a babban gurinmu tunda muna tsammanin duk in ana wasa ko dushi ana in insha Allah za a samu haɗin kai za a samu kwanci hankali a fagen wasanni matakin farko na kakar wasannin kwallon kafa super league ya zo karshe a ranar 17 ga wato a ranar 17 a karshen mako tawagar s ce ta lashe matsayi na farko yayin da take da maki 41 AS Nijalek ta kasance ta biyu da maki 32 sai AS Gard National ta uku da maki 31. A can kasar lissafi akwai tawagar Tagur FC ta Doso da Akokana FC ta Arlit kowace da maki 14 sannan espoir FC ta Zandar da maki 13. sai rahoton namu na musamman a cikin kundin shari'a na farar hula ɗaukar alhaki ko nauyin aikata wani laifi na nufin tilas a kawo gyara ga wanda aka cuta ma a ku ko kuma a wasu wurare wani irin nau'in ɗaukar nauyi ne ke akwai a cikin tsarin shari'a na farar hula menene doka ta tanada a cikin irin wannan hali maitar ali musa ya ba da amsa a hira shida a nise karim Kundin dokoki na farar hula sun yi bayani a kan ɗaukar nauyi idan an aikata barna. Dole akwai wanda zai ɗauki nauyin barna, wanda ko a gyara abin da aka ɓata ayar doka ta goma sha uku tamanin da biyu da take magana bisa halaye kala-kala, wanda kullum gyaran barna akwai magana ɗaukar nauyin barna. Mutumin da ke da laihi, alatilas shi ke da nauyin gyaran kurakuran shi. Kundin dokokin farar fulla ya yi tsokaci kan manyan batutuwa da suka shahi ɗaukar nauyi kamar yadda metar almusa ya bayyana Bayan ɗaukar nauyi a fuskar dokar shari'a kana iya ɗaukar nauyi idan kai da kanka ne ka aikata wata barna za ka iya ɗauka alhakin. Kenan ya zama dole ka gyara barnar. Sannan akwai wata hanya mai kayan ne zai ce ka gyara masa kayan. Akwai ɗaukar nauyin barnar waɗanda suke ka ko yaranka ko ma'aikatanka sannan ko kuma dabarka ta yi barna. Kundin hukunci ya bayyana ka'idodin ɗaukar nauyi kashi biyu. Ɗaukar nauyi na iya iya kasancewa saboda laihin kanka da kanka ko kuma waɗanda ke ƙarƙashin mallakarka suka aikata in ji Maitre Ali. Idan yaro dan shekara bakwai ko tara ne ya kashe wani bai kai lokacin da zai ɗauki nauyin laifinsa ba da za a kai shi kaso, amma akwai tasiri saboda akwai diya da ake biya. Idan dabba ne ya yi ɓarna mai dabbar da ta yi ɓarnan ne zai biya diya ko ya gyara ɓarnar. Misali idan gini ne ya faɗi to wanda yake da ginin shine zai ɗauka nauyin biyan ɓarnar. leur chute, il y a des dommages. Donc, le propriétaire de ce bâtiment-là, c'est lui le responsable. Daukan nauyin laifuffuka a bangaren farar fulla ba ko da yaushe ba ne yake da nasaba da laifin da mutum ya yi da kanshi in ji Ali. Kana iya kai magana a gaban shari'ar. Idan aka duba banna ta tabbata sai ka je gidan wanda ya yi maka banna. Idan yana da asusu a banki sai a rike asusunsa sai ya biya. Ko idan yana da kadara sai a saka kadararsa a kasuwa sai ya biya wanda aka yi wa ɓanna kaya idan akwai saura sai a koma ga mai kayan. Doka ta tanadi hukunci ga wanda ya yi tsaurin kunne wajen biyan diyar laifuffukan da ya aikata ko kuma suka haukan shi. madala masu hauri a nan karshen shirin namu na madacin yau yanzu kuwa zan bar ku da salamatu kadiri dauke da labarai da harshen zabarmanci a yi saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A zirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.